Rundunar ‘yan sandan jihar Niger a tarayyar Najeriya ta samu nasarar cafke wasu mutane guda biyu da suka shahara wajen sace mutane su yi garkuwa da su domin neman kuɗin fansa, a sakamakon yadda sace jama'a ke ƙara ta'azzara a nan jihar Niger dai, yasa kwamishinan ‘yan sandan jihar ya ƙaddamar da wani sintiri na musamman. kamar yadda kakakin 'yan sandan jihar Niger ASP Bala El Kana ya yi ƙarin bayani. Shi wannan sabon tsarin sun shiga wani ƙauye can da ake kira masallacin zaki, ramar kuma mashegu, inda masu sace mutanen suke ɓoyewa. Allah kuma ya ba su sa an kama mutum biyu ciki. Mun samu miyagun makamai guda biyu AK-49 rifles da harsashe guda talatin da hudu an kwato hannun wannan mutanen yanzu muna kan bincikensu insha Allah bayan gama bincike za ka yi su kotu. To ko baya ga sintiri na musamman dai rundunar 'yan sandan tana gudanar da tarurruka da ƙungiyoyin jama'a a yankunan karkara domin tabbatar da an samu biyan bukata. Na samu babban jami'in 'yan sanda na garin Kwantagora sufurtandan 'yan sanda Sagir Yusuf Garba yana gudanar da irin wannan taro ga kuma abin da ya shaida mun. tsari ne saboda ganin cewa dole ne idan ana son a cimma bukata ta tsaron ƙasa dole a kowa ya sa hannu ciki ba abu ne wanda 'yan sanda kawai za su yi ba ko sojoji ko civil defense abu ne wanda al'umma dole ne kowa ya ba da gudunmawar shi mu ga cewa mun kai karshen wayannan matsaloli suke faruwa a cikin ƙasar nan tun sace mutanen nan da ake ta matsala wannan yankin ya fi yawa kuna buƙatar wani taimako na amsar bayanai daga jama'a ne ko kuma ne muhimman yana da muhimmanci wannan muna buƙatar a samu mana da jawabai masu muhimmanci don tunkara wannan matsala kwamitin na 'yan sanda da sauran ƙungiyoyin fararen hula dai yana sanya idanu sosai musamman wajen kula da shige da ficin baƙi a yankunan karkara har ma da lura da ɗalibai ‘yan makaranta da ke gararamba a kan titi a lokacin da ake karatu, Malam Hayya Garba na ɗaya daga cikin shugabannin kwamitin. Don kwamiti ta yanke hukunci cewa duk wanda aka kama duk wani yaron da aka kama dan makaranta yana yawo lokacin da ake karatu to za a dace su kama shi a mashe shi makaranta na a mai hukunci. Kowace irin makaranta ne da makarantar private da makarantar gwamnati. Sannan muna neman gudunmawa wajen His Excellency gwamnan Niger don Allah akwai makarantun da yake ba su da katanga. ya yi kokari don Allah ya taimaka ya musu katanga saboda mai tanan za a samu a yaran yaranmu Masana harkokin tsaro dai sun bayyana cewa kyautata zamantakewa da fahimtar juna a tsakanin ‘yan sanda da mutanen gari zai taimaka matuƙa wajen shawo kan aikata miyagun ayyuka. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.